الرجيم من حمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أصوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة جماد الأولى هجرا معك صلى الله ɗaya da لبودي دريه لتلاتين da shida. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da darussan mu kuma wannan shine majalisun mu na sha biyu zai zama suwa majalisi ɗaya kenan insha Allah ta'ala a cikin yadda muka tsara saboda ka bismillah ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تكو مرجيا لعبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرف وينقص طورا للمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح kuma mu gama ne gobe ne ya yi ƙarshe aka bada gobe in ba ka bada ba duka ai ba za a iya bada ba za a iya in an zo an baki sai gobe sai dai a karanta ba za a kawo baki ne ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تكن من قوم تلحوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقده إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح بيتي بقيتينا ko mu biya bari dai mu ku ji gyare-gyaren da aka yi ko akwai wannan wajen wada an ka'ara arrijali wa qaulahum fa qaulu rasuli a na wasu ku sun sa rasulu ko fa qaulu rasulillahi aula wa ashrahu sannan a baiti na 39 na kusa da ƙarshe wala takumin qawmin talahau bidinihim in ka ce talhu ba zai hau ba sai dai talahau mun ga gyaran ku to mu biya ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح ألا إنما المرجي بالدين يمدح وقل إنما الإيمان قول ونية وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة وينقص طورا بالمعصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم ولا تكن القوم تنحوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا فتطعن في قوم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا وتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح فأنت على خير تبيت وتصبح فتطعن بني فتطعن ما دليل النسبة كبيرة ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يأخذ يحيي ويفصح ولا تكن دينا لعبا بدينه ألا إنما المرجي بدين يمدح وقل إنما الإيمان قولا ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص قولا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمي وفي الوزن يرجح ودعا سآل الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تكن القوم تلهوا بدينهم فتحل في آخر الحديث وتقدحوا إذا اعتقدت يا صاحب هذه فأنت على خير تبيت وتصبح بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى wala ta'taqid ra'y al-khawarij kada ka zama ka dauki aqidar khawarijawa aqida da ta fara bayyana kenan a cikin al-aqaidul munharifa ita ce aqida ta farko da ta fara bayyana ala wajhi al-ard wadda take saba ma aqida ahlus sunna wal jamaa ta bayyana tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabu aka samu wani mutum ya tashi da gemu ناديكيم والله إن هذه الكشمة ما أريد بها وجه الله أو ترواية اعدل فإنك لم تعدل وندق تشنس حبيتي دعني يا رسول الله أضرب عنقه من سميتي لا حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه من سميتي وسيخرج الله من ضئ من ضئه ضي من ضيه قوما تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز ولا يجاوز حناجرهم أو ترواية ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية haka ما ذا ya يفدي كما ذا su tun zamanin maza sama aka samu sai ce kyale shi a cikin sassansa za su fito in suna sallah sai ku raina sallah sun fi ku yi sallah zakewa sun fi ku yawan azumi kanu qauman qurra'an suwaman quwaman mutane ne masu karatun qur'ani masu yawan sallah masu yawan azumi amma manzon Allah sallallahu alaihi yace la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin wa samuda Sai idan na haɗu da su zan yi musu irin kisa da Allah ya masa mudawa da yahuda da adawa to su ne khawarij amma nishadin su bai bayyana ba sosai sai a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da aka yi sulhu suka ce su ba su da sulhun da aka yi ba a tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda sau daga suka ce da sayyidina ali da sayyidina muawiya dukkanin sun zama kafirai so daga suka shirya a je a kashe su eh. Eh. suka je wanda ya tafi kashe sai na ali sa'a sa'a asara eh, sa'a ta asara da taɓewa shine abdurrahman ibn Muljamil al-muradi shine wanda ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala an shi kuma wanda ya tafi kashe sayyidina muawiya aka ce bai same shi ba a wata riwaya kuma aka ce ya same shi sai yanke shi da aka zo likita ya masa aiki sai ce to wala tu'aqibu ba za ka sake haihuwa ba daga nan wanda ya tafi kashe sayyidina amr ibn amr domin hadda amr ibn aka ce aje a kashe gwamnan madina shi kuma da ya je ranar sai sayyidina amr bai fito ba sai wani kharija ya fito sai ya kashe shi Shi ne sai ya ce ratu, amran wa arada Allah kharija to sai ya zama karin magana idan kai nufin wani abu sai wani abu ya afku sai ya ce arada amran wa arada Allah kharija shi ya nufin amru amma Allah ta'ala ya kaddara a lokacin kharija zai wanda ya kashe sayyidina al'aka aka samu ɗaya daga cikin magoya bayan sa yana tuta. هنا شوى يا ضغبة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أولى عباد الله إيمانا ويا ضغبة من تقي شي يا ون إرن سارة دوكا wanda ya zo daga wani bawan Allah mai tsoron Allah ma arada biha bai yi nufi da wannan dukan ba illa li yablugha min zil arshi ridwana abin da ya nufi shi neman yadda Allah kashe sayyidina Ali neman yadda Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu ce inni la azkuruhu yawman yace ni sai in zauna ina tuno shi wata ran fa ahsibuhu sai sai sai ina masa fatan samu ina ma kirga shi ya bariyati inda Allah imana ke shi ne a cikin dukkan bayin Allah fa kowa imani wanda ya kai shi sayyidina Ali magoyin bayan shi ke wannan shi na Imam al ya ya juya ya ce masa ko kuma dai daga cikin malamai ce ya ya من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه أو فالبرية عند الله عند الله عصيانا قال يد بيتنكو يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا inni la yawman fa al'anuhu kuma sannan shine awfal bariyati inda Allah isyana shi yafi kowa sabo to to su ne khawarijawa daga cikin khasa'is din su abrazu khasa'is al-khawarij shine al-khuruj an ta'at al-a'imma su ba yadda za su iya zama da wani shugaba su iya masa biyayya ko a ina suke saboda kaga wannan sifa ce mai ban tsoro mutum ya rika ji a ransa shi duk wanda aka ce gashi shugaba ne na kowane irin abu shi ba zai iya zama a karkashin shi ba ba zai iya masa biyayya ba wallahi sifa ce ta kawarijawa ta waye ga shugabanni sannan kuma daga cikin manya-manya akidunsu akwai takfiru ahli al-isyan idan mutum ya sabo a wajen su ya zama kafin. sannan kuma suna ganin ya halatta duk mutumin da ya saba musu kawai hukuncin shi to hukuncin kisa ne kai a kashe shi duk wanda ya saba ma fahimtar su to hukuncin shi ya tafi lahira to su ne khawarijawa mun gane ai wala ta'taqid ra'ayal khawariji kada ka sake ka dau aqida ka kudirta ra'ayin khawarijawa innahu lallai wannan ra'ayin nasu maqalun aqida ce an ce maqal ana nufin aqida ai shi yasa al-imam al hasan al-ash'ari ya rubuta littafin sa maqalatul islamiyyin mujallali daya yana ɗaya daga cikin littafan sa waɗanda bayan ya koma aqida ahlus sunna wal jama'a ya rubuta sunan littafin nasa maqalatul islamiyyin maqalun aqida ce liman hawahu ga wanda di ya nemi wannan aqidar to yurdi wallahi za ta halakar da shi wa yabdau kuma sai ta kunyata shi a lahira aqida ce mai kunyata mutum a lahira tun ma a duniya ba kawarije ba zai ci nasara ba mun gane ai wala ta ku murjiyan sannan kada ka zama dan aqidan murji'a murji'a da hamza abinda ake ce ma al-irja al-irja da hamza shine at-ta'khir an kira su da al-murji'un ko al-murji'a li'annahum yu'akhiruna al-amal 'an al-iman suna cewa in dai kace la ilaha illallah to da abin da kaga dama kai murji'a sune murji'a la'uban bidinihi ne wasa da addininsa domin wasa ne da addini wai in ka ce la ilaha illallah to baka bukata aiki da abin da kaga dama kai da abin da kaga dama ka je kai mutum ya kashe rai duk zunubin da ya shiga aljanna murji'a kenan ala innamal murji'u kaga dan ba murji'e yamzahu bid-dini wasa yake da addini wargi yake yi da addini ba'a yake ma addini yamzahu daga al-muzah ko al-muzh ba'a hmm? mutum ya rika ba'a to wasa yake yi da kuma yana wasa da addini kuma yana ma addini ba'a wa qul ka ce innamal imanu lallai imani qaulun wa niyyatun magana ne shi waniyyatun da kuma ƙudirtawa a zuciya shine niyya wa filun sannan kuma aiki ne ala qaulin nabiyyi musarrahu ala qaulin nabi musarrahu akan maganar manzo sama haka aka bayyana ta balo balo cewa imani qaulun wa fi'lun wa i'tiqadun amma nan ba wai hadisin ya zo a wannan shi bane a'a hadisai in ka ɗauki kitabul iman a cikin sahihul bukhari kusa abin da al-imam al-bukhari ya maka kenan shi yasa bayan ya ce babun shi ce kitabul imani shi ya ce wa huwa yazidu wa yanqusu qawlun wa atiqadun wa fi'lun saboda idan mutum ya ce imani ka ga yanzu misali manzon salama sai ya ce al-imanu bid'un wa shu'bu wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an tariq wa innal haya'a min al-iman ka gani ku sannan manzon Allah sai ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هم بدأ أي كان حماية الأذى عن الطريق أي شيء كذا أبدا زي تتدى متاني أكان هنياك كوار مصر إيماني من غاني أي وينقص طورا سنن إيماني ونزبن يكره بالمعاصي ده wani zubin imani yana rabuwa da sako idan mutum ya sako sai imani ya ragu. wa taratan wani lokacin kuma bi ta'atihi da biyayyar da bawa zai yi yanmi sai imani ya karu wa fil sannan kuma a cikin ma'aunin mutum ya jahu sai ya samu rinjaye wato ya ɗaukaka imanin mutum ya karu kenan saboda wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a shi yasa suke cewa akwai nunat guda biyar نونات guda biyar sai su ce al'iman ƙaunun al'iman واعتقاد بالجنان وفعل بالأركان سنن يزيد بطاعة الرحمن وينقص باتباع الشيطان كارن وناس بيرقو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان سنا وفعل أو عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن فكو سنا وينقص باتباع الشيطان ومن أن الناس من غدابير سوني سكي سكي سكي سكي ودع عنك آراء الرجال ما ليش كأعلى مجنن متعني دم مجنن تسابع ما تمن ذا الله سبحانه كوت تسابع ما القرآن توكبتها شيء آراء الرجال دنعي شيء الرأي لا يكون مذموما إلا إذا خالف الكتاب والسنة فإذا خالف الرأي الكتاب والسنة فإنه مطروح ومضروب به عرض الحائط idan magana ta ra'ayi ya saba ma alqur'ani ko ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan hmm? ko shi ne wannan in ka bi wannan ka huta shi ne wannan in ka bi wannan ka huta ba ruwanka da ra'ayin abin nan ana'imu na anta an kutubil hadisi wa ma ata fiha anil mustafa min ad-dini جاء الإمام ابن حزم كمسلم والبخاري اللذين هما شدا أغدين في نقل وتبيين أولى بتعظيم وتحميد وتمجيد ومحمدة من كل رأي أتى من قول سحنولي سحنون يدقو الإمام سحنون أي شيء يتارى يتارى مدونة المدونة الكبرى هذا رأيويني ne hadisan da مدونة أنك أني to shine zai ke ce maka a na'imun an ta an kutu bil hadisi kai wai kai bacci ne ka ba littafan hadisi wa ma ata fiha anil mustafa min addini da abin da ya zo a cikin su na addini ka muslimin kamar sahihu muslim wal bukhari da kuma sahihu al bukhari alladain huma shadda'u ad-din fi naqlin wa tabyin wanda sune suka karfafi igiya addini a wajen ciratowa da kuma bayani aulatu wannan shi ya fi bi ta'azimin da ka girmama wa tamjidin ka ga darajarsa wa mahmadatin kuma ka yabe shi min kulli ra'ayin ata min qawli suhununi fiye da kowace magana ta zo daga kowane ra'ayin da ya zo daga maganar suhunun hmm? ka gani al-imam ahmad bin hanbal kuma yana cewa فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى الشمس بازغة لها أنوار فالرأي ليل والحديث نهار رأي دي سابع مع رأي دي سابع مع تدوني ندري أما والحديث نهار شنكو حديثي شيني يني mai haskakawa ka gane to kaga wannan kenan so da kada mutum ya bi ra'ayi ra'ayi shine ra'ayin da ake nufi akwai ar-ra'yul mahmud akwai ar-ra'yul mazmum al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa ilamul muqeed ar-rabbil alamin ya kasa su gida biyu kuma ya kama ganganin da suke goyon bayan haka akwai ar-ra'yul mahmud shine ar-ra'yul muwafiqu li tafsir al-kitabi was-sunnah أما الرأي المذموم هو الرأي المخالف للكتاب والسنة سينا كتير مسا رأي من غاني شيزا كاغا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا تبغبوت وتبتوا شي يجي مسكترا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يغبوتا هنا غبوتا سيتي هذا ما أرى الله عمر سيدنا عمر يتي بل haza ma ra'a umaru sai ka rubuta shi ya ce wannan shine abin da Allah ya nuna ma sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce shi abin da Umar ya gani fa idza wafaqa Umaru, kitaba was sunnata shi kenan wa idza khalafa to shi kenan kaga ra'ayi kenan so da ka so da taqdisur ba a taqdisul ara ba wani ra'ayin da zaka zo ka tsarkake shi gabaki daya sai in an auna shi da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in yi daidai da su to shikenan ya ci idan ko bai daidai da su ba shikenan yudrabu bihi urda alha'iz sai a wurgar da shi wala taku fa qawlu rasulillahi kaga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aula ita tafi wa ashrahu kuma ita tafi bayani shi yafi bayani maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tafi kuma ita tafi bayani wanda ya rayu a cikin hadisi ya huta wala taku min qaumin kakka zama cikin wasu mutane ta bi dinihim wanda suka rika wasa da addinin su fatata'anu sai ka rika suka fi ahli hadisi kana kana kana kana kana suka malaman hadisi wa taqdahu kuma kana kana cakas kana aibanta su kana qadahin su eh? kana sukar su kana kana kana sukar su kana aibanta su eh, kada kai haka ahlul hadisi an karanta ma ɗaya daga cikin magabata hadisin da manzon hadisin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da eh, cewa abin nan eh, waɗanda za su rika haskaka al'umma idan al'umma ta shiga cikin duhu yace illam yakunu ahlul hadisi illam yakun إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ يجي إذا الفرقة الناجية بس زما بس زما أهل الحديث بتو سواي سواي إن بسوبا إن الفرقة الناجية أتكن سبا إن دا أكلنا فإن بس زما أهل الحديث بسواي أهل الحديث يعني شو أهل الحديث ألوكة سوني المتمسكون بالكتاب والسنة وإن بس جتكن علم الكلام با سوني أهل الحديث so kakka zama cikin yan wasa da addinin su idza ma taqatta ad-dahr ya sahi hadhihi idza ma taqatta hadhihi ad-dahr ya sahi idan kai abokin magana ka kudirci waɗannan abubuwan da aka lissafa maka a cikin baitotan nan arba'in ko talatin da tara kafin wannan to fa anta ala khairi sai ka zama akan alkhairi kake tabitu sai ka kwana wa tusbihu kuma ka waye gari cikin alkhairi kullum ba ka da wata damuwa baka da matsala domin ka zauna tsakaninka da Allah lafiya lau hmm? kun gan aka zo gobe sai ku faru daga farko a yi atul amma alkhitaniya shi ce nan to ai yau duk baitota ne al-yawmu yawmul abiyati hmm? sai mu tafi mana